Wata kotun tarayya da ke zamanta a nan birnin Legas ta yake hukunci akan wasu kamfanoni guda hudu da ke da alaka da matar tsohon shugaban Najeriya Mrs. Patient Jonathan inda aka same su da laifin karkatar da wasu makudan kuɗi har fiye da Amurka miliyan goma sha biyar kwatankwacin naira miliyan saba'in a hukuncin da alkalin kotun Justice Ba Koyumu ya zartar ya bayyana cewa ya gamsu da hujjojin da hukumar EFCC mai yaƙi da buƙaci da zagon kasa ga tattalin arzikin Najeriya ta gabatarwa kotu da ke nuna cewa lalle wayannan kamfanoni guda hudu suna da hannu wajen batar da wayannan kuɗaɗe da ake ganin an sato su ne daga baitulmalin gwamnati. Tun da farko dai kamfanonin da suka haza da Plato Property and Investment Development Company da Seagate Property and Investment Development Company da Transoceanic Property and Investment Development Company Limited da kuma Avalon Property and Investment Development Company sun amsa laifukan da ake masu ta hannun wasu daraktocin kamfanin da suka hada da Friday Davis da Agbogbaro da Kolo Frederick da Tayo Ebenezer da kuma China John. Su dai waɗannan kamfanoni an yanke musu hukuncin ne tare da wani tsohon mai taimakawa tsohon shugaban Najeriya Kullok Jonathan mai suna Warfamo Owe Dudafa wanda ke zama lauya da Amojiki Azubike Briggs da Ademola Boladiku, Comrade Abdulsalam Abubakar wani mai rajin fafutukar kare 'yancin bil'adama ne wanda kuma na tambaye shi yadda ya ji da wannan hukunci da kotun ta zartar. Wannan judgment da kotun ta fasin ya yi kyau tun da bai dauki wani lokaci mai tsayi ba duk da cewa sun ce ba za a yi sentencing ba tukuna sai an gama ainihin ah, ainihin na sauran mutane uku da suka rage. saboda haka wannan welcome development to sai dai kuma a hukuncin da kotun ta zartar ta bayyana cewa za watan gobe ne za ta aje ranar da za ta zartar da irin hukuncin da ta yanke akan waɗanda ake zargin na aikata wannan laifi na karkatar da dukiyar ƙasa ko da yake tuni matar tsohon shugaban ƙasa madam Patient Jonathan ta kai ƙarar hukumar ta EFCC da kuma bankin Skybank wayanda take zargi da bayyana asirinta tare kuma da dagewa cewa kuɗaɗen da ake zargin ta wawure kuɗaɗe ne da ta mallaka. Comrade Abdulsalam Abubakar ya bayyana hukuncin da aka zartar da cewa zai iya zama izina ga sauran manyan jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu da ake zargi da cin hanci da rashawa. Ai mataki shi ne mataki da muke magana tun ya kamata a dinga zantarwa. Yanzu saboda idan muka yi la'akari daga lokacin da aka kai fali wannan kesuwa ta tumenin da ya tabbata ya kaga abun bai ɗauki lokaci ba. Wanda dama lokacin nan shi ne yake ainihin hukunta kurashen ah, cases baban ya jibrin rai amurka daga Legas.